Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 31, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Ha kuma na iya samu Alfa rido na kumasi da ke kasar ghana masu son su kama muku a na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da kawo muku wannan shirin da wannan dare. A cikin shirin za ku cewa za ku ji abin da wasu 'yan jamhuriyar kamar ke cewa game da kame shugaban 'yan awaren kasar. Kuma akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ya kuke kallon yunkurin balle wanda 'yan awaren da ke magana da harshen Ingilishi a jamhuriyar kamar ke yi? Ha kuma muna ɗauke da labarin wasanni tare da Aliyu Mustapha Sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Ana fargabar Ana fargabar cewa 'yan gudun hijira su 64 ne suka mutu a lokacin da masu ayyukan ceto suka gano wani kwale-kwale na 'yan fasa kwabri da ya fara nutsewa cikin teku gab da gabar kasar Libya. Masu gadin gabar tekun Italiya sun ceto mutane 86 cikin 150 da ke cikin wannan kwale-kwale da ke tafiya a cikin tekun Bahar rome a ranar Asabar. An kuma gano gawawwaki takwas dukansu na mata. Kakakin hukumar kula da ƙaurar mutane ta duniya Flavo de Giacomo ya faɗa ta shafin Twitter a yau Litinin cewa ma'aikatansu da ke Kataniya a ƙasar Italiya sun ce waɗanda suka kubuta sun faɗa musu cewa wannan jirgin kwale-kwale na roba ya taso ɗauke da baƙin haure su 150. sojojin ruwan turai da ke sintirin tekun su ne suka fara gano kwale kwanen daga sama a ranar asabar Ƙungiyar ta IOM ta bayyana tekun Bahar Rum a zaman iyakar tafi kowace ɗaukar rai a duniya, wadda ta laƙume rayukan matafiya 'yan gudun hijira 2,832 a shekarar 2017 da 4,581 a shekarar 2016 a ƙoƙarinsu na haurawa Italiya daga arewacin Afirka. hukumar zaben misira ta bayyana yau litinin cewa za a gudanar da zaben shugaban kasar a tsakanin 26 zuwa 28 na watan maris din wannan shekarar za a bayyana sakamakon zagayen farko a ranar biyu ga watan afrilu za a kuma yi zagaye na biyu na fitar da gwani a ranakun 24 da 26 na watan afrilu idan ba a samu wanda ya lashe kai tsaye a zagayen farko ba kwana guda kafin wannan sanarwar ta hukumar zaben tsohon prime minister mr ahmed shafik ya bayyana cewa ba zai yi takarar shugaban kasar ba a shekarar 2018 abinda ya warware alkawarin da ya yi a baya na kalubalantar abdul fatah lcc wanda kowa yake tunanin cewa shine zai yi nasara a yau litinin ne shugaban kasar iran hassan rouhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar bane kadai suke damun masu zanga-zanga Shugaban ya kuma yi kira da a ɗauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci na intanet. A lokacin da zanga-zangar ta ɓarke kusan sati biyu da suka wuce, gwamnatin ta saka takunkumi a kan shafuffukan aika sakonni na sada zumunci waɗanda suka kunshi Instagram da Telegram. Jami'ai sun cire takunkumin da ke kan Instagram a jiya Lahadi, amma ba su cire wanda ke kan Telegram ba. Hamid Shahariri, mataimakin shugaban hukumar shari'a ta iran ya bayyana a yau litinin cewa an kame dukkan shugabannin da suka jagoranci wannan yamutsi kuma za su fuskanci hukunci mai tsanani wannan zanga-zangar ita ce ta kin jinin gwamnati mafi girma da aka yi a iran tun shekarar 2009 masu zanga-zangar sun koka da rashin ayyukan yi da tashin kudaden abinci kuma sun yi kira ga gwamnati da ta sabunta harkokinta wasu 'yan zanga-zangar kuma sun fito domin su nuna ƙaunar gwamnati akalla mutane 21 ne suka rasu an kuma kame ɗaruruwa. Gwamnatin Iran ta zargi gwamnatocin ƙasashen waje da haddasa zanga-zangar musamman Amurka da Saudi Arabia. Ministan harkokin ƙasashen waje Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa mutanen Iran suna da 'yancin da za su yi zanga-zanga, inda ya ce mabiyan Amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya ba su da damar yin hakan. Ya kuma faɗa a taron ƙarfafa tsaro a Tehran cewa babu ƙasar da za ta iya samun zaman lafiya ta hanyar tada tarzoma a waɗansu kasashen Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani zaman tattaunawa a ranar juma'a nan a kan lamarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Akalla fararen hula 23 ne suka mutu a wani harin bom ɗin mota da aka kai a birnin Idlib da ke Siriya. Babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin wannan hari a cewar ƙungiyar duba da kare haƙƙin bil'adama na kai harin ne. kan babban ofishin wata kungiyar 'yan tawaye birnin da lardin na ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da 'yan bindiga da dama masu ƙoƙarin mamaye wajen ƙungiyar da ta fi wato ƙarfi cikinsu ita ce wata ƙungiya mai alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida ƙungiyar duba kare haƙƙin bil'adama ta siriya ta ce dakarun shugaban ƙasar wato bashar asar sun kwato ƙauyuka kusan 60 da kuma ƙauyukan da ke kan iyakan tsakanin idlib da makwabciyarta wato lardin hama tun soma aikin soja a watan oktoba ta gabata labaran duniya ke nan kuka saura daga nan sashen hausa na murya amurka To kamar yadda muka faɗa a gabatarwar mu, 'yan kasar Kamaru wasu na goyon bayan kame shugaban 'yan awaren kasar wasu kuma na cewa san bai dace ba. Wakilin wannan gidan rediyon Edwin Moki Kindizeka da ke aiko da rahotanni daga kasar ta Kamaru ya aiko da rahoton da ke bayyana ra'ayoyin abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa game da kame Julius Ayuk Tabe. Ga rahoton na fasara kuma zan gabatar. Biyo bayan kame shugaban 'yan awaren jamhuriyar Kamaru na yankin da ke magana da harshen Turancin Ingilishi. shi da wasu mutane takwas da ke tare da shi ya haifar da bayyana ra'ayoyi mabambanta a cikin kasar wasu masu magana da harshen ingilishi a kasar sun soki wannan al'amari yayin da wasu ko suke ganin hakan ya yi daidai domin zai kawo ƙarshen rikicin da aka daɗe ana yi akan wannan warewar wakilin wannan gidan rediyo da ke aiko da rahotanni daga jamhuriyar ta kamaru moki edward kindizeka ya aiko da rahoton cewa ɗauruwan yaran makaranta ne daga makarantu da ke magana da harsuna daban-daban a Moloiko suka ƙi bin umarnin cewa su zauna gida kar su je makaranta kuma tuni suka hallara makaranta domin fara zangon karatu na sabuwar shekara. Misali wata yariya mai suna Gloria Umbui yar shekaru goma sha shida ta ce babanta ne ya tilasta ta je makaranta duk ko da barazanar da wasu sojojin yan aware suka yi game da zuwa makarantar. I'm afraid because they having supporters that might continue the disorder in the country. Gaskiya ina tsoro domin suna da goyon baya da zai sa su ci gaba da kawo tashin hankali a cikin ƙasa kuma suna sojoji da suka ba su horo waɗanda suna iya ci gaba da kashe mutane wannan ƙungiyar ta yan aware dai sun jaddada cewa yaran makaranta kowa ya zauna bayan an kame shugabansu julius ayuk tabe mutumin da suke kira shugaban ƙasar ambazonia mai yancin cin gashin kai wanda aka kame shi tare da wasu 'yan majalisarsa su takwas a abuja a ranar juma'a Shi ko wani ɗan kasuwa mai suna Evertus Inje ya ce yana goyon bayan 'yan awaren masu magana da harshen Ingilishi a jamhuriyar ta Kamaru domin ko ana nuna musu bambanci. Ya ce yana fata gwamnatin ta Najeriya da ta Kamaru za su saki waɗannan 'yan awaren da aka kame. The government has been claiming that they are dialoguing with them. How can they claim that they are dialoguing with them for the peace to return Inje ya ce, gwamnatin na cewa wai tana tattaunawa da su wannan batu ba gaskiya ba ne, ta yaya za ta ce tana tattaunawa da su alhali ta bi su tana kame su wannan bai dace ba kuma ba daidai ba ne. Su sake shugabannin na Ambazonia, kana su shiga sulhu da su ko zaman lafiya ya dawo cikin ƙasa. an dai fara tashe-tashen hankula ne a jamhuriyar ta kamaru tun a cikin watan nuwamban shekarar ta gabata lokacin da malamai da lauyoyi a bangaren kasar mai magana da harshen ingilisha arewa maso yammacin kasar da kuma kudu maso yammacin kasar da suke aiki a gwamnatin mai magana da harshen faransanci suka shiga cikin halin damuwa abin da yasa suka shiga zanga-zanga na neman sai a gyara a tsarin yadda ake tafiyar da gwamnati a kasar. a cikin watan oktoba ne 'yan aware suka ayyana gwamnatin jamhuriyar kasar ambazonia mai cin 'yancin gashin kanta wannan yunkuri nasu ya yi musabbabin haifar da rudani a cikin ƙasa abin da ya kawo sojojin ƙasar ƙoƙarin murƙushe waɗannan mutanen wannan ya sa majalisar ɗinkin duniya ta ce sakamakon wannan tashin tashina ya tilasta akalla mutane da yawan su ya kai biyar da ke yankin ingilishin a jamhuriyar ta kamaru tsallakawa zuwa najeriya a watan jiya nema ministan tsaron ƙasar na kamaru joseph beti asomo ya ziyarci garuruwan da waɗannan mutane suka tsere zuwa najeriya ya kira su domin su dawo the inhabitants of some of those villages has closed the border to go to nigeria and i want them to mazauna wannan ƙauyukan su da yawa sun tsallaka sun shiga najeriya ina son su dawo ƙauyukansu domin su ci gaba da gudanar da rayuwarsu domin ko yanzu haka an samar musu da matakan tsaro a waɗannan ƙauyuka nasu To ma da kafin mu buɗe layukan namu a ci gaba da shakatawa da wannan. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla kamar yadda muka ce to mun samu kira na harko waye yake magana daga kuma ina kake magana Husaini Husaini Munani ne GG 36 daga Taraba State. To Husaini me ra'ayinka game da wannan batu da muke yau? ra'ayi na dai a samu gwamnatin najeriya ta sasanta da waɗannan mutane da wannan ɗin domin a yi ƙoƙari kara a ce za a mai da shi an mai da shi abin ba zai kyau ba kana jin haka saboda ai kaga a can a can ake ce ake sa ran cewa yayi laifin ba a Najeriya ba kuma kaga shi ba din eh, Najeriya ba din Najeriya eh, ba ne shani English dai ka san shani English kuma da abin nan an mai da shi abu ba zai kyau ba zai kawo rudani tunanin malam Usaini kenan eh to kenan Allah ya sa mahukuntan Najeriya da kuma su na Kamaru din sun ji da fatan kuma za a adalci to mun gode kwarai malam Usaini muna magana ne akan me kuke gani game da batun mutanen nan da ke kokarin ballewa daga jamhuriyar kamaru suke neman a ba su 'yancin cin gashin kansu to mun samu kira daga kaduna waye daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ibrahim suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda to ja nigeria. je ja mu je alhaji musan garo to alhamdulillah ni abin da nake dubawa gaskiya idan aka ce ana samun irin waɗannan matsaloli to hmm. gaskiya al'amari akwai matsala kasa kuma ai bai yi ba a ce an balle ta ko kuma wani ya ce dan tawaye ne ya kokarin zai balle a kasa ba tare da an zauna an yi zama na sulhu ba dan idan aka ce irin wannan ne kaga malam Ibrahim za a kashe mutane irin innocent people wanda ba san ciki ba ma ya hmm. kamata a ce kokarin da za a yi an sahunta an samu matsala a tsakani gaskiya ne ne maka fatan alkari alhaji musa garo ka tashi lafiya to mun gode kwarai alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwan kawo kaduna to muna magana ne akan yan awarin jamhuriyar kamaru an kame shugabansu julius ayuk tabe wasu na cewa a maishe shi kasan kamaru wasu kuma na ganin cewa kamata ya ma kuke kallon shin wannan yunkuri da suke na neman ballewa daga jamhuriyar kamaru to mun samu kira daga kamaru waye daga kamaru wane ne daga kamaru waɗanda abin ya shafa kai tsaye ayya ko layin kamaru ya tsunke ne layin kamaru ya tsunke to kamaru ku ci gaba da kokartawa mun sake samun wanda daga kaduna waye daga kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne da kar abubakar suna na abubakar za ka sai da suna mara ina kiran ku a cikin kare a nan cikin jihar kaduna karamar kuma kubo to abubakar me ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa yanzu nan gaskiya wannan abu dukkan abin da ake maka an zaman lafiya shi ne su komin kwarai da gaske ake maka za a ce da a ainihin a kwalle din nan to za a zubar da jini kuma tsakanin da Allah zubar da jini wani abu ne wanda idan muka duba ko harkar eh, abubuwan da yake faruwa musamman muka misali a ce eh, wannan abu rashin kwanciyar hankali ko zai sa a ta kafa mutane su fita a cikin wani cikin yanayi ina ta gaskiya wayannan mutane gaskiya su ainihin ajiye su a samu a samu zaman lafiya shi kuma wannan koma da kan a ji a mishi a mishi shari'a a daidai da abin da ya aikata a kan lafiya daga abubakar da aka fi da suna malam cikin kare. to mun gode malam abubakar ra'ayin malam abubakar kenan. Allah sa mahukunta sun ji kuma shi wani abu akan wannan al'amari har wa yau dai muna cikin garin Kaduna wane ne a Kaduna to lade ba yau barka da lasariya barka ka dai to sunana murtala na kiran ku da gare da gasa to to malam murtala ja mu je me ra'ayinka game da wannan batu to yawa eh, to na farko abin da muke bukata shine gwamnatin gaskiya kamar ta musu adalci mm. kaga kwanaki muna ta ji a kafafen yada labarai cewa ita gwamnatin ta hana amfani da yaren ingilishi wani yanki to kaga rashin adalci ke sa wani ya ga to kin tura kai bango gara kila in gwamnatin ba ta son su ba su yancin kansu to amma kuma ka ɗauki makami ko da rikici ba ta ake neman yanci ba ka bi ta lalama yadda kundin tsarin mulki ya bada kuma gwamnati ce musu adalci kuma zama dai a dinku fa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shafi zaman lafiya a duniya da ko ina ma shawaran da muke ba su kenan da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode malam Murtala na rigasa. Da fatan su ma sun ji kuma mahukunta sun ji. To ma da lamun samu kira daga Kamaru. Waye daga Kamaru? Eh waye daga Kamaru? Mun zama lafiya muke. mala Adamu ne Adamu Isaka. mala Adamu Isaka daga da To me ra'ayinka game da wannan batu mala Adamu? Eh daga da. Eh, Ni ra'ayina na fi so wannan lamari dai mu mun fi son zaman lafiya ba ma son tashi hankali. Eh. Kuma in a ra'ayina ne gwamnati ta neme su a dawo da shi a masa a hukuncin da ya dace na ƙasa. To, kana ganin haka zai samar da eh, zaman lafiya? To, mun gode. Haka zai fi a samu zaman lafiya. To, ya kyau. Allah sa mahukuntan ƙasar na kamaru sun ji. to madal har yanzu muna cikin kamarun kenan wane ne a kamarun Allah ya haɗa kawunan mu eh amin sun amin wane ne kuma da kamar to to to mun gode mala adamu hello hello yau wa ke magana to assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne sama'ila sama'ila daga ina Rabi Sama'ila daga Duwala. To, Malam Sama'ila daga Duwala, me ra'ayinka? Eh, ra'ayina a nan shi ne Mm. Ina kira ga gwamnatin Kamaru da eh. ta ɗauki mataki mai kyau. kamar yadda dama ta gwamnati ce mai adalci wanda take hada kan jama'a ba wani bambanci sai eh, wannan kabila ko wannan addini babu mm. to muna fatan gwamnati kamaru ta samu maslaha da za ta bi wanda ba zai kawo tashi hankali ba sai su koyi da kamar shugaban wannan mutanen boko haram da aka kashe yanzu ga buwaye mutane kasashe hudu duk gaba daya ya buwaye mutane kashe mutum ɗayan da aka yi nasu yanzu ga shi mutanen da aka bayan bayansa ba wanda ya san ya kashe da mm. saboda haka mu muna kira gwamnatin kamaru da ta bi wannan abu a hankali ko muna farin ciki da samun su ta ɗauke a hankali saboda a samu maslaha a tsakaninmu. to ya yi kyau malam sama'ila da wannan shawara to, to, wa alaikum salam wa yake magana Alhaji Yusuf ne daga nan Zaria. To Alhaji Yusuf, kai ne kira na ƙarshe da za mu ɗauka. Me ya ra'ayinka game da wannan batu? So wannan batu dai wannan gwamna eh, wannan dai shugaban ƙasar ya daɗe. Eh. Ya daɗe yana shugabanci ya kamata sun da mutane dai a masu adalci dai a sasanta ba a yi faɗa ba. To. Zashi hankali bai da wani amfani. Ƙwarai da gaske. Allah shi yasa ne ce to ya kamata ma in ba da shawara ni kullum ma ina kira ba mun tabbata mun gode ka ci gaba da kokari mun gode ya kan kiran da zamu iya dauka kenan a wannan lokacin gobe ma rana ce idan mun bude layukan muka zo da wani sabon maudu'i sai a kokarta a gwada a gani ko za a samu yanzu kuma ga shirinmu na gaba labaran wasanni Jama'a mu da wannan lokaci muna fatar mun same ku kallau a wannan sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da tambaya a yau. Shin kana ɗaukar ƙasar misira a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashenmu na Afirka kuwa? Wannan tambaya ɗin ta tusgo ne daga mutanen da ke sha'ani da kafofin watsa labarai na duniyar gizo wato social media kenan. wanda suke wannan tambaya suke kara da cewa zai yiwu a ce wani dan kwallo daga kasar misira ma ya ci lambar yabo ta shekara-shekara ta zama zakaran kwallon afirka kama abin da ya faru a kwanakin nan inda muhammad sale na kasar misira ya lashe wannan gasa din ta zama zakaran kwallon kafa na shekarar da ta gabata ta 2017 har hukumar kwallon kafa ta afirka wato cup ta ba shi wannan girmama ko karama a ranar alhamis da ta wuce a birnin akalar na kasar ghana asisa lumina oshuale ta najeriya ita ce ta zama sarauniyar kwallon afirka na wannan shekara dinnan a karin farko jama'a ne ba wakilan hukumar kwallon afirka ba suka zaɓi wannan inda shi muhammad sale din ya samu fiye da kashi 97 cikin ɗari na kwallon da mutane suka jefa mashi idan aka duba ko kuma aka yi la'akari da rawar da ya taka harkar kwallo za a ga cewa shararren dan kwallo ne domin ko a wasannin premier league kwallaye guda goma sha bakwai ya saka a wannan kakar wasa da ta gabata sannan kuma ya taimaka a kasar ta masar ta samu shiga gasar cin kofin duniya da kuma gasar cin kofin kalubalen na nahiyar afirka to a matsayin wani abu na holewa ko kuma na shan iska kawai wasu suka shiga cikin kafofin watsa labarai na duniyar gizo din suka fara tambayar cewa ya kamata shi muhammad sale din nan ya ci wannan lamba ta afirka ganin cewa kamar kasar su ta misira ba ta cikin kasashen afirka to kake ji me kana ka ra'ayi kana ganin misira kasar afirka ce har yanzu mutanen da magaram ba su warware daga murnar da suke ciki ba bayan nasarar da suka samu na ɗauke takobin kokowar bana ta 39 ta Nijar. To ina ne mai hakan gado sarki Abubakar dan sanda. Shugaban gwamnati Prime Minister Birji Rafini shine ya jagoranci karshen kwamfalar kokowar ta 39 da aka gudanar a nan da magaran inda Tasi Usani na da magaran ya dauki takobin yayin da ya kada hayaka kaka na jihar Tawa mai rike da takobi na bara. sai dai yahaya kakan da ya sha kayi cewa ya ba wani bacin rai a tare da shi yanayi ne na wasa ga kuma yadda da suka nuna farin cikin su game da wannan takobi da tasi usani na jihar da magaran ya dauka mun yi wanka mun wake idanu mun shata zan da mu tasiu sani ɗana ne ɗan ɗan uwana ne na gode wa Allah yau na gode na gode wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi kokowa bana ta yi kyau hajja sai murna kawai sai farin ciki wannan kokowa mun ji daɗin ta abun murna da magaran a yau a ce ta ci takobi mu da magara mun gode wallahi Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger ta da tamar amari muna kara taya mutanen da magaran murna musamman kuma shi zakaran kokowa din tasu sani da ko musamman yaya kaka wanda bai jayayya da wannan nasara din ba jama'a huta lafiya sai rana wa yanzu kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Kasar Amurka da Jamus sun yi magana dangane da damuwarsu kan hukuncin da aka yanke wa wasu 'yan kasar Sin masu hankorar kare 'yancin bil'adama. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin jakadancin Jamus da na Amurka sun nuna rashin jin daɗinsu da hukuncin ɗauri na shekaru takwas a kurkuku da aka yi wa Wugan mai kare 'yancin bil'adama da wani lauyan ƙasar Yi Yang kan zargin da aka yi musu na rikice-rikicen mulkin ƙasar. Muna kira ga hukumomin ƙasar da su saki Wu cikin gaggawa. Sanarwar ya ci gaba da cewa kamar yadda aka sauwaƙe wa yi daga hukunci muna roƙon ƙasar Sin da ta wa yi izinin ci gaba da ayyukansa bisa ƙa'idoji ba tare da takunkumi ba. Sanarwar ta haɗin gwiwa ta lura da cewa shekaru da dama yi yang ya yi yana taimaka wa 'yan ƙasar Sin kare hakkinsu a ƙarƙashin dokokin ƙasar. Ya kasance ɗaya daga cikin lauyoyi da sauran 'yan ƙasa masu kare hakkin ɗan adam ciki har da Wu Gang, wanda gwamnatin ƙasar Sin ta auna a murƙushe zanga-zangar 709 da aka fara a watan Yulin 2015. an tsare kuma an kulle wu fiye da shekaru biyu yayin da aka hana shi ɗaukan lauya ko daman samun shari'a har zuwa ranar tara ga watan disambar shekarar 2016 an tsare yi a inda bai samun ganawa da kowa har watanni shida kafin tuhumarsa. sai aka ƙara tsare shi tsawon watanni sha takwas kafin ya bayyana a kotu wajen shari'ar da ba a bayyana za a yi ba a watan mayun da ya gabata a lokacin shari'ar yi ya karanta wani takardar da aka rubuta masa na amsa laifin da ake sa da aikatawa wanda ya sha bamban da takardar da ya rattaba wa hannu da ke bayanin irin kulawar da aka yi masa a lokacin da yake tsare. Kotun ta naɗa wani lauya don kare yi bayan ta hana shi ɗaukan lauya da kansa. Kana hukumomi suka tsare lauyan farko da ya ɗauka domin kare shi a watan Mayun 2017. Game da zargin da ake yi wa Wu Gang da Yi Yang yayin da ake tsare da su da kuma sanarwar da yi ya yi a kafofin yada labarai na ƙasar. Muna roƙon hukumomin ƙasar Sin su ɗauka lauyoyi da masu kare hakkin al'ummar ƙasar abokan aiki ne wadda zai ƙarfafa ci gaba da ɗaukaka dokar ƙasar. Amurka da Jamus sun ci gaba da cewa har ila yau sun ci gaba da yin kira ga gwamnatin Sin ta saki Wang Wanzang wanda yake tsare kuma an hana shi daman ɗaukan lauyan da zai kare shi fiye da shekaru biyu kenan. Babu wani abu da ya fi rikitar da ƙasa fiye da rashin adalci da danniya. Dole ne a mutunta 'yancin al'umma na bayyana rashin amincewarsu. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Ana fargabar cewa 'yan gudun hijira su 64 ne suka mutu a lokacin da masu ayyukan ceto suka gano wani kwale-kwale na 'yan fasa kwari da ya fara nutsewa a cikin teku gab da gabar kasar Libya. masu ganin gabar tekun italiya sun ceto mutane 86 cikin 150 da ke cikin wannan kwale-kwale da ke tafiya a cikin tekun bahar rum a ranar asabar an kuma gano gawawaki takwas dukkansu na mata Hukumar zaben Misir ta bayyana a yau Litinin cewa za a gudanar da zaben shugaban kasa a tsakanin 26 zuwa 28 na watan maris din wannan shekarar za a bayyana sakamakon zagaye farko a ranar 2 ga watan afrilu za a kuma yi zagaye na biyu na fitar da gwani a ranakun 24 zuwa 26 na watan afrilun idan ba a samu wanda ya lashe kai tsaye a zagayen farko ba. A yau Litinin ne shugaban kasar Iran Hassan ruhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar bane kadai suke damu masu zanga-zanga. Shugaban ya kuma yi kira da a ɗauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci. To madalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita hafsat bello dan mai soro da ta ni gabatarwa sai julie gresham ta ba da umarni da injiniyan mu justin ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya